أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد imam musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tare albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah mu zai kasance dangane da girmama mutane inda za mu ga wani mahanga ne addinin musulunci ke da shi musamman ta hanyar hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka dangane da mutane musamman musulmi daga cikinsu ya kamata ya kasance mutum ya hulɗa da su ya kamata ya kasance mutum ya yi mu'amala da su ya kamata ya kasance mutum ya zauna da su sanin haka yana da muhimmanci sosan gaske ga musulmi da ma wanda yake ba musulmi ba za mu ganin addinin musulunci ba addini ba ne wanda ya kasance busasshen addini ma'ana addinin da ba ya ganin kowa da kima wal'azubillah ko kuma addinin da zai tarbiyantar da ma'abutan shi kan wulaƙanta mutane da kuma wahal da su da ƙin yi musu hidima ba irin wannan addinin ba ne addinin musulunci addini ne wanda yake girmama mutane kuma yake kira ya zuwa ga girmama mutane hakanan kuma yake kira ga yi ma mutane hidima da kuma tausaya musu da kawar da duk wani abu wanda zai iya kawo matsala ko kuma cikas a cikin rayuwarsu wannan kenan idan mutane sun fahimci hakikanin addinin musulunci ta hanyar ɗabi'un da ya karantar ta hanyar sifofin da ya karantar da kuma inda ya buƙaci ya kasance ma'abuta wannan addini ɗin sun sifanto? to lallai zai yaba ma addinin musulunci lallai zai jinjina ma addinin musulunci lallai zai fatan ya kasance addinin musulunci shine addinin da zai gudanar da rayukan mutane saboda haka yana da kyau mu muroran sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma na iyalan gidan sarkaka dangane da abin da ya shahi wannan al'amari din mu ga inda rashin cutar da musulmi da ma mutane gaba daya yake da muhimmanci a cikin al'amarin addinin musulunci da karrama su da girmama su da rashin wulakanta su da rashin kaskantar da su ya zo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin littafi mai suna al-uhudul muhammadiyya shahi na 498 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ra'aitu rajulan yataqallabu fil janna fi shajaratin qata'aha an zahri at-tariq kanat tu'zi al-muslimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa na ga wani mutum yana jujjuyawa yana shakatawa cikin aljanna yadda yake so saboda me sakamakon itaciya wadda ya yanke yadda ta gehe wadda wannan itaciyar ta kasance tana cutar da musulmi wannan hadisin yana nuna mana matuƙan ƙima da kuma daraja da ɗaukaka da mutum zai iya samu sakamakon ya kawar da abin da yake cutar da musulmi kenan yi ma musulmi hidima da kuma kawar da duk wani abin da zai cutar da su wannan zai sa mutum aljanna so diya mutum zai ɗauka kawai su sallah su azumi su zaka da sauransu karatun alkur'ani ibadodi shi zai kai mutum aljanna sai zamantu ya gafala ga wasu abubuwa da su kasance su ma suna da muhimmanci kamar ire-iren waɗannan abubuwa ɗin akwai wanda mutu suka ɗaukan ma kansu kawai addini shine cutar da mutane addini shine yi ma mutane keta addini shine rashin tausaya mutane sun yi ba haguwa fahimta dangane da addinin musulunci alhali addinin musulunci tausaya mutane ne yi musu hidima ne kyautata musu ne kawar da duk wani abin da zai iya cutar da su wannan ko ba kawai musulmi ba kawai har wanda ba musulmi ba saboda idan ka taimaka ma wanda ba musulmi ba ka kawar da abin da yake cutar da su za su girma addininka kuma za su yi kwaɗayan addininka sannan wannan zai iya kasance ma dalilin musuluntansu al misali in za mu duba irin mu'amalan da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi da abu safiyan da jama'an shi shawa. wanda suka kwashe wurin shekara goma sha uku suna yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya kai manzon Allah ya zama lazim dole sai ya bar garin ya yi hijira daga makka zuwa madina kamin wannan ma ya sa musulmi diwa sun yi hijira daga makka zuwa habasha saboda cutarwa waɗannan mushrikan ƙurashawa amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya fatho makka ya yaki ma ya shigo da yaƙi ya zamanto sun sallama ba tare da yaki ba manzon Allah ya samu sulta a kansu ya samu iko a kansu wanda su kan kansu ba su shakku a kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai zai huce takaicin shi ne a kansu zai ɗauki fansa a kansu zai intikami a kansu amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake su je ya gafarta musu ya yafe musu wannan ta cewa mushrikai ne ba su musulunta ba tukuna amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yahe musu wannan yahe wanda ya sai sa dewa daga cikin suka musulunta kan cewa tabbas wannan ɗabi'a ne na annabci wannan ɗabi'a ne na karantarwa ta Allah subhanahu wata'ala wannan hanyar da Allah subhanahu wata'ala ya so ne kenan addinin musulunci ba ya zo bane don ya kawar da mutane ko ya kashe mutane ko cutar da mutane ba kamar yadda wannan zamanin wasu suke kokarin su gwada ma duniya kan cewa addinin musulunci addini na ta'addanci addini ne na kashe mutane addini na yankan kawuka da sauransu saboda su bata addinin musulunci sawa'an waɗanda suke yin shi da sunan addinin musulunci da wanda suke sa su su irin wannan ayyuka din dukkaninsu ba su addinin musulunci ba kuma wannan ba adalci ba ne ga addinin musulunci in za a karanta tarihin addinin musulunci in za a karanta siran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za a ga hakikanin addinin musulunci menene koyarwar addinin musulunci daga cikin shi akwai wannan hadisin da muka karanta yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin cewa saboda mutum ya dauke wata itaciya daga hanya wadda take cutar da mutane Allah ta'ala ya shigar da shi aljanna wannan shine koyarwar addinin musulunci yi ma mutane hidima tausaya mutane kyautata mutane amma ba kashe mutane ba da kuma wulakanta su da cin mutuncinsu wannan ya sa a addinin musulunci hakanan ya zo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa man akrama akhahu muslim bi kalimatin yaltufuhu biha wa farraja anhu kurbatahu lam yazal fi zillallahi mamdud wa alaihi rahma ma kana fi zalik wannan hadisi ya zo cikin usulul kafi cikin mujalladi na biyu shahi na ɗari biyu da shida hadisi na biyar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayyana mana cikin wannan hadisi kan cewa menene sakamakon mutum da ya girmama dan uwansa musulmi me sakamakon mutumin da ya tausa sama dan uwansa musulmi me sakamakon mutumin da ya walwale ma dan uwansa musulmi wani tsanani wanda yake a cikinsa sakamakonsa shine zai kasance a cikin inuwa Allah subhanahu wa ta'ala miƙaƙƙa wadda ranar tashi tashin alkiyama babu wani inuwa banda wannan inuwa ɗin sannan yana tare da rahama na Allah subhanahu wa ta'ala ma daman ya kasance akan wannan sifa ɗin kenan girmama mutane girmama musulmi tausaya musu taimakon su warware musu matsalolinsu yana daga cikin abubuwan da suke gadar ma mutum da rahama yana daga cikin abubuwan da suke gadar ma mutum ni'ima ran tashin alkiyama wannan kuma ba kawai ya takaitu ba ne ga musulmi kawai wannan za mu iya ganin misdaki wanda yake baharis na aikata irin wannan alkhairi ne a ma musulmi kasantuwan sun yi iman da Allah subhanahu ta'ala sun miƙa wuya suna da aulawiya akan wannan amma kuma wannan ba shi yake nuhi ba kenan duk wanda ba musulmi ba za a yi masa wannan haka wanda ba musulmi ba yana iya ana iya yi masa haka don ya zamanto an kwadaitar da shi ya zuwa ga addinin musulunci yana daga cikin da'awa da hikima da kuma wa'azi mai kyau wanda Allah subhanahu wataala ce ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal al hasana hikima yana daga cikin abin da mutum zai amfani da shi wurin jawo wanda ba musulmi ya zamanto ya musulunta wa'azi mai kyau na daga cikin abin da mutum zai amfani da shi wurin jawo mutumin da ba musulmi ya zamantu ya musulunta hakanan kyawun ɗabi'u taimakon mutane kyautata musu girmama su yakan sa ya kasance mutum ya tasirantu wannan in za mu duba ma a cikin sira na a'imma alaihi musalam za mu ga irin wannan diya mutane da suka kasance a da suna la'antansu suna zagin su sun fi kowa ƙiyayya da su amma sakamakon mawukifi guda na a'imma wanda za su haɗu da su su musu wani mu'amala sai zamanto ya canza su sai zamanto kwata-kwata ya canza su sun taso daga wannan adawa zuwa ga tsananin soyayya ga a'imma alaihi musulam to wannan shine kora wani addinin musulunci kamar da imam ali alaihi salam yake cewa mutane kashi biyu ne sinfi biyu ne kuma ya kasance imma akhul laka fid din aw nazirul laka fil khalq kuma ya kasance kenan ɗan uwanka ne a cikin addini musulmi ne dan uwanka kuma ya kasance misalin ka ne na halitta kai mutum ne shi mutum ne saboda kenan za ka yi mu'amala da kowa mu'amala wanda ya fi dacewa wanda ya fi tasiri mu'amala wanda ya kasance ijabi ba mu'amala wanda ya kasance salbi ba sawan ya kasance wanda kuke addini guda da shi ne ko wanda yake halitta na Allah subhanahu wata'ala wannan ko hadda dabbobi da ma sauran halittu na Allah subhanahu wata'ala eh, kiyaye su da kuma kyautata mu'amala da su yana daga cikin koyarwa na addinin musulunci sani ya zo cikin wasa'ilu shi'a a cikin mujalladi na goma sha shida shahi na ɗari uku da saba'in da biyar hadisi na dubu ishirin da ɗaya da kuma ɗari takwas da biyu shi ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma ma fi ummati abdun altafa akhahu fillah bi shay'in min lutfin illa akhdamahu Allah min khudamil janna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani bawa daga cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai tausa sama dan uwansa musulmi saboda Allah ya sauƙaƙe masa wani matsatsi saboda Allah ya walwale matsa wata matsala saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata masa saboda Allah subhanahu wa ta'ala sai dai Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya tausasa ma wannan mutum kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mala'iku masu hidima a cikin aljanna sun masa hidima wannan sakamakon yi ma mutane hidima da kuma kyautata musu sakamakon girmama mutane da kuma kyautata musu saboda haka kenan yana da kyau ya kasance mutum ya kasance mai tarbiyya tarbiyya irin ta addinin musulunci ya kasance yana ɗauke da koyarwa irin na addinin musulunci domin ya kasance misali na kwarai ga musulmi wanda suke musawansu bai kai wannan musa ba da ma wanda ba musulmi ba domin ya kasance ya kwaɗe ta su shiga musulunci wannan shine abin da addinin musulunci yake koyar da mu addinin musulunci bai ce ka je ka kashe wani ba bai ce ka je ka kuntata mu wani ba bai ce ka kai ta'addanci akan wani ba bai ce ka tozarta wani ba ko ka kada girman shi ko abin da ya kama da hakan addinin musulunci ya ce ka kyautata hulɗa ne da kowa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa bu'istu li ma makarimal akhlaq an aiko ne domin in cika manya-manyan dabi'u Allah ta'ala ma ya sifanta shi da cewa innaka la ala khuluqin azim lalle kana akan ɗabi'u masu girman gaske saboda haka wannan shine sifan manzonmu manzon rahama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma shine koyarwan shi koyarwan addinin musulunci kuma shine ake bukatar ya kasance musulmi ya kasance cikin hayacin shi yi kokarin tabbaka wannan koyarwa din a cikin rayuwan shi domin ya kasance rayuwan shi da shi da musulmi ya yi kyawu hakan da wanda ba musulmi ya kasance ya yi kyawu domin ya kasance ya jawo shi zuwa ga shiga cikin addinin shi wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala zai amfanar da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin